a ƙasar Nijar yau fiye da shekara ɗaya ke gada aka gano halin kamuwar farko na cutar coronavirus. Daga wannan lokacin a cikin ƙasar an samu fiye da halayen kamuwa dubu biyar a cikin su. zuwa ranar 31 ga watan Ogista 2020 an samu rasuwa 199 da Gobi Abduwa jami'in bincike a sashen ilimin zamantakewa jami'ar Yame kuma mamba na rukunin ƙwararrun masana ya sharfinta waiwaye bisa ga kasa kusantar wannan cuta a ƙasar Nijar. Wasu suna ganin cuta ce da tun fil azal akwai ta da aka santa bisa nau'in mura yawanci kuma suna ganin cuta ce gwamnati tana son ta samu alƙaluma domin samun taimakon waje. Nazariyar kwamandan Bube Abdu jami'in kiwon lafiya kuma daraktan ma'aikatar kiwon lafiya da ayyukan jama'a a sansanin Gard National ta Nijar ya ce. COVID-19 ba ƙirƙiro ta ba kamar yadda wasu suke tunani kuma kuma suke watsawa covid-19 tana nan sosai a nijar abun bakin ciki muna rijistan waɗanda ke mutuwa daga sha hudu ga watan janairu zuwa tara ga february 2021 kwararrun masana goma sha bakwai na ƙasa da ƙasa bisa wakiltar ƙungiyar duniya ga batun kiwon lafiya oms da kuma wasu sha bakwai 'yan cana sun isa a garin wuhan ƙasar cana domin yin binciken larwai bisa tushen asalin cutar ta coronavirus a cikin rahotannin da aka wallafa ranar 29 ga watan Maris masu binciken sun kiyasta cewar kwayar cutar ta kayiyu wata dabba ce da ke kuble kasancewa jamaje ne ya sakawa wata dabba da ba a tantance ba zuwa yanzu ta halbawa dan adam shi. A wata fuskar kuma kwararrun sun kawar da duk wata fada da ke cewar kubcewar kwayar cutar daga wani shagon binciken kimiyya ne da ke girke a Wuhan. Sai dai OMS har yanzu bata kawo rahoton ƙarshe ba a kai kamar yadda Tedros Adhanom babban daraktan ƙungiyar duniya ga batun kiwon lafiya ya faɗa. Za mu karanta rahoto da kuma tattauna fahimta abin da ke ciki da ganin waɗanne matakai ne na gaba tare da ƙasashe mambobi. Amma kamar da na gai dukan shawarwari suna kan tebur kuma suna buƙatar ƙarin bincike mai zurfi bisa ga abin da na gani har zuwa yanzu.